This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na daren yau Lahadi 24 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu ɗauke da shirin kallabi. Shirin da kalle leƙa saƙo da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kafin ta shigo sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. masu hasashen yanayi a amurka sun yi gargaɗin za a sake fuskantar wani yanayin bazara mai tsarkakiya wanda zai haifar da matsala ga matafiya gabanin lokacin hutu na bikin cika ciki wato thanksgiving an yi hasashen saukar dusar kankara da ruwan sama a ƙarshen makon nan a california yayin da ake ci gaba da fama da ambaliyar ruwa da zabtarewar ƙasa bayan wata guguwa cibiyar ƙasa mai bibiyar al'amuran yanayi ta yi gargaɗin saukar dusar kankara mai yawa a yankin sierra nevada a california zuwa talata inda ake hasashen dusar kankara a wuraren da ke kan tudu dubun dubatan mutane ne suka kasance cikin duhu a ranar asabar a yankin seattle bayan wata guguwa haɗe da ruwa da iska mai ƙarfi da ake kira bomb cyclone ya afka yammacin gabar teku a farkon makon nan wanda ya hallaka mutum biyu shugaban kasar rasha vladimir putin ya rattaba hannu kan wata doka da ke neman ke neman yafiyar basussuka da ake bin sabbin sojojin da za a ɗauka don su taimaka wa ƙasar a yakinta da ukraine wannan matakin da aka wallafa matsayar gwamnati a adireshin ta na yanar gizo a ranar asabar ya bayyana halin matsin da rasha take ciki na bukatar jami'an soji da za su tallafa mata a ta da aka kwashe kusan shekaru uku ana gwabzawa duk da cewa ta harba wani sabon makamin ballistic a makon da ya gabata rasha ta kara azama wajen ɗiban sabbin sojoji tare da yiwa waɗanda suka amince su taimaka mata a ta da ukraine ta goma kuɗaɗe a yau lahadi hukumar leƙen asirin ukraine ta nuna wa associated press tarkacen makamin ballistic ɗin da rasha ta harba da ya afka wani gini a birnin nipo da ke tsakiyar ukraine a ranar alhamis kafar watsa labaran japan kyodo yau lahadi ta ruwaito cewa iran tana shirin tattaunawa da wasu manyan kasashen turai uku akan shirinta na nukiliya. wanda za a yi a ranar 29 a Geneva kwanaki bayan da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai bibiyar al'amuran makamashi ta cimma matsayar ƙin amincewa da shirin na Tehran. Iran ta mai da martani a kan matsayar wanda Birtaniya, Faransa, Jamus da Amurka suka gabatar da abin da jami'an gwamnati suka ayyana da matakai mabambanta. da suka hada da farfado da wasu sabbin yarjejeniyoyi da za su taimaka wajen samar da uranium Kyodo ta ce gwamnatin shugaban Iran Mas'ud Pezeshkian tana neman mafita akan wannan batu da aka kasa cimma matsaya a kai gabanin rantsar da sabon shugaban Amurka Donald Trump a watan Janairu. Isra'ila ta ce an gano gawar wani malamin addinin Yahudun nan na Moldovan da ya ɓace a haɗaɗɗiyar daular Larabawa tare da ayyana hukumomin Emirati. sanarwar da ta fito daga ofishin firaministan isra'ila benjamin netanyahu a ranar lahadi ta ce an kashe v ko ganne tare da ayyana lamarin da mummunan kisar kiyayya mai ban tsoro ya ce isra'ila za ta yi duk mai yiwuwa don tabbatar da daukan fansa akan duk waɗanda suke da hannu a mutuwar shi a ranar alhamis ne kogan ya bace sannan aka yi hasashen an yi garkuwa da shi bacewar shi ya biyo bayan barazanar da iran ta yi na daukan fansa akan isra'ila bayan da kasashen suka yi musayar wuta a watan oktoba wata majiyar tsaro ta kafar watsa labaran cikin gidan jordan ta ce wani dan bindiga ya riga mu gidan gaskiya sannan wasu 'yan sandan jordan su uku sun yi rauni bayan wani harbi da aka yi a daura da ofishin jakadancin isra'ila da ke birnin amman da sanyin safiyar yau lahadi 'yan sanda sun harbe wani dan bindiga da ya buɗe wa 'yan sanda masu sintiri a wata unguwa inda attajirai suke zama a rabi'a a cikin babban birnin kasar jordan abinda kafar watsa labaran cikin gida ta ruwaito kenan tana mai ayyana shi a matsalar tsaron al'umma sannan ta kara da cewa an fara gudanar da bincike ministan sadarwar jordan kasar jordan muhammad momani ya bayyana harbin da harin ta'addanci da ya yi barazana ga jami'an tsaron ƙasar. Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da zan ja gefe na barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin kallabi. Na shafi sama da shekaru goma yana wannan mayar. Daga wannan lokacin sai na ga a'a to ashe ina da ma wata dama da har zan iya yin wani abu to in irina irina muka haɗu da ni da wata da wani da wani to me zai hana mu gina wata gidan gidauniya da za mu kawo wani tallafi ga waɗannan matan saboda abubuwan kullum da ta'azzara suke yi kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. na Alheri Grace Abdul. a hukumance ana ɗauka auren dole a matsayin cin zarafi ko take hakkin ɗan adam. Har a wannan karnin akwai ƙasashe da dama da ake samun iyaye da suke yi wa 'ya'yansu musamman mata auren dole. Wannan ɗabi'ar na barazana ga rayuwa da makomar 'yan mata da mata a faɗin duniya. za mu ji abin da 'yan fafutuka ke cewa dangane da wannan lamari. A yau, kallabinmu ta mako wata mace ce da ganin yanayin da 'yan mata da suke rayuwa a gidajen da ake fama da talauci ke shiga, ya sa ta kama aikin jin kai. Za mu ji kowa ce da kuma gudunmuwa da take badawa ga ci gaban al'umma. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. madalla kafin mu kai ga hiranmu da kallabin mu ta mako. Bari mu haska fitila kan wata ɗabi'a da zamani ya gaza canzawa a waɗansu ƙasashe, auren dole. Duk da yake a hukumance, ana ɗaukar auren dole a matsayin cin zarafi ko take hakkin ɗan adam. Har a wannan ƙarnin akwai ƙasashe da dama da ake samun iyaye da suke yi wa 'ya'yansu musamman mata auren dole. Wannan ɗabi'ar na barazana ga rayuwa da makomar 'yan mata da mata a faɗin duniya. sau da dama matan da aka yi musu auren dole sukan yi ƙoƙarin gudu daga gidajen auren waɗansu lokuta su shiga duniya yayin da waɗansu kuma suke kashe kansu suna gani wannan ita ce kawai mafita a gare su ga abin da 'yan gwagwarmayar da suka bakunci shirin kallabi a wannan makon ke cewa dangane da wannan lamari muna tare da hajiya mariya muhammad hajiya asama'u sani to da kuma hadiza muhammad To hajiya a matsayin ku na manya kuma waɗanda suka ga jiya ɗin suka ga yadda ake gabatar da auren raki musamman ake cewa auren dole wato auren da ake tilasta ma'auratan. Me ke ganin yake janyo haɗa wannan alaƙa ta auren dole tsakanin ma'aurata? to abin da ke kawo auren dole musamman yanzu abu na farko talauci ne shine babban abu tunda ɗan shekara tamanin ko saba'in yana da yashi yana da aboki ɗan mai wannan shekaru nashi kuma yana da abin hannun shi to idan ya bashi yar ta lallashi ne ba ta sigar da aka saba yin aure irin da a tilasta ba a bada umarni tun da yawancin yayan sun yi karatu wasu ma sun yi digiri wasu sun yi masters kun ga yanda za a bullo musu ta lallashi ne ga inda zaki huta mu huta to a haka ake yin auren bayan an bashi auren ya aure ta kuma sai abin kuma ya fito ta wani fanni na wulakanci tunda ya san abin da ya kashe a kan yarinyar iyayenta ma ba za su iya biya ba baya ga bayan talauci akwai wasu dalilin da ke ganin yake sa a yi auren dole eh kwaɗayi wani na da shi amma yana da kwaɗayi yana da kwaɗe-kwaɗe ke sa kake kai ɗan naka saboda kana ganin wancan ya aure da yashi an sai mata mota an wannan an wannan kai ma kana so ɗan taka ta fito a ganta to sai ka miƙa ta nan to daga baya dukkan ku dai za ku yi da kun sani har kuma ma wanda ke tare da ku shi ma shiga cikin bakin cikin. to asma'u na farko da iyaye ya kamata a biya amma kuma ya kamata su ma su ba yaran su wurin zaben wanda za su zana shi tunda ba su ne za su je su zauna ba ya kamata dai mutum ka dai nuna mishi cewa ga wani shimfiɗa tunda yaro ne amma bai kamata ka mishi zaɓi ba ya kamata ka bashi dama shi ma ya zaɓa abokin zaman da yake so ya zauna da shi rayuwar shi da shi. Hadiza, me ka gani a game da auren dole da abubuwan da zai iya janyowa a rayuwar ita ya macen da aka yi ma auren dole? Mm. Gaskiya duk yadda aka mata auren dole kamar ni a wuri na gani nake kamar bata mata rayuwarta da farin cikin ta kuma ya riga an ruguza shi kamar yadda Hajji Asma'u ta faɗa cewa ba tausayi da gaske ba tausayi duk wacce aka auren dole ba ta tunanin mijinta ta tausaya mishi don wani abu ya taso masa ba yanzu ne ake ji ba sanda zama ya zama rayuwa duk abin da ake yi auren nan fa ba wai na kwana biyu bane ko na ana yin shi ne don zaman dindindin ne har mutuka raba to a yayin da zama ya zama mijin zai dinga nema ya bata mata dan saboda zaman tare dole ana samun saɓani to yayin da ake samun wannan saɓanin ko ya bata mata idan ta dinga tuna baya inda na so ne to za ta zauna da shi lafiya amma yayin da in na kiyayya ne dan ma ba san shi take ba to ko me za ta iya mishi walla duk macen da aka yi auren dole in yana musguna mata yayin da take tuna baya daman can fauni ba fasan ka nake ba to ko me za ta iya yi don haka auren dole bai dace ba gaskiya an ce ba a matan kaɗai ake auren dole ba har mazan ana yi ma mm. wani irin zama ke ganin za a yi bayan da dai kin yi mana bayanin cewa ba tausayi ba wayewa ko wani irin zama ke ganin za a yi musamman abin da ya shafi tarbiyyar yaran da za su haifa akwai babban matsala saboda ita daman can ba so take ba shi ma ba so yake ba ƴaƴan ma da za su taso su haifa zaki ga in ba sa aka yi ba tarbiyyar da yaran za su samu zai zamanto mai karanci uwar at any time za ta iya gaya mijin magana ko shi ya gaya mata musamman in wani kiyaye nasu ya dan motsa auren ma ba ya kamata a kira shi da wani auren dole ba ne auren kiyayya ya kamata a dinga kiran shi saboda komai zai ruguje ƴaƴanka tarbiyyarsu za su ruguje kai kanka ma zaman ba daɗi zai maka ba ba tausayi ba ba kyautatawa wallahi a yayin da ka samu wani abin da ba daɗi ranka ya dinga ɓaci ko me zai iya faruwa ga mace to jabarin dawo gare ki a matsayin iyaye Um, an ce kuɗin akwai yadda kuke musamman iyaye mata amma an ce in uwa tana so to zai tabbata za a yi idan kuma ba ta so da ta yi yadda za a yi auren da za a yi shi ba me yasa kuke da a auren dolan nan eh to shi auren dolan kashi biyu ne fa auren dole kashi biyu ne ɗaya ɓangaren ba zan ce mishi na dole ba kana fahimtar da 'ya'ya ne ga inda za su je su ji daɗi saboda musamman da kika yi maganan uwa ita uwa inda yarta za ta je ta ji daɗi a nan take in ma an samu akasin wani abu kila ba don santa ba ita habanta ta hango mata jin daɗi akwai na ra'ayi wanda uwa ta fuskanci cewa wanda kila yar take so wahala za a ci saboda haka a nan kana da daman ka gaya ma ya ga inda za a yi ga yanda za a yi ga wancan ne in kika aure shi wannan ya tashi daga auren dole ya shi wannan aure na an gaya mata inda za ta samu hutu ne ya tashi daga auren dole wannan uwa ta auren san zuciya ne wannan a'a ba auren son zuciya bane kuma shawara take bata yawa shawara saboda uwa tana son ɗa ya je inda zai samu sauki kuma shekaru a gaskiyan magana akwai shekarun da ɗa bai iya zaɓa ma kanshi sai iyaye sun shigo ciki in sun shigo ciki in ba son rai a ciki za a samu jin daɗi amma in ya zo da son rai to dukkansu za a wahala to na biyu shi kuma wanda iyaye su kuma nuna kwaɗayinsu suke yi su sun hango ne yas za ta samu su ma za su samu duk abin da zai faru ko da za a je a yi auren bayan sati a fito za su yi to wannan shi ke da illa. Akwai wanda iyaye maza sukan ce in yar bata zauna ba ita ma uwar sai dai in nata auren ya lalace akan kai ga haka eh ana kai a sosai har yanzu har yanzu to ai duk kwaɗayin ke kawo haka shi uba yana ganin ga inda za a dinga mai ragon layya kila ma je su umra da maka to uwa kuma tana neman ta bakin ciki ai dole ce tafi in ta tafiya ga wanda ya dore ma eh, kin ji ko to dalili kenan to saboda haka duka dai a taro a ta addu'a Allah kyauta shi uban duk dai an koma yanda na fara cewa kwaɗayin ne da rashin haƙuri ya ci bashi ya rasa yanda zai musamman kila gun mai kuɗin ma ya ci bashin to iyakacin in yana da 'ya'ya biyu uku hudu biyar ya je ya ce mishi alhaji a cikin yaran nan inda wanda kake so ni ke iko da gidana ba wanda ya isa da ni ka zo ka zaba mm. to daga nan matsala ta kullu tunda shi in ya je zai fansha kuɗin shi ne idan bai fansha kuɗin shi ba mu ya fansha kuɗi ya ba ta mai biyayya ba wulakanci zai taso ya ma yaye ma iyayenta to magana bai daɗi ba kuma har kotu sukan kai waɗannan iyayen yara su biya su kuɗin su kaga ba a cin riban komai ba an faɗa wahala an tursasa yana da iko da gidan shi yayi ya an bada auren ba mutunci ba komai yarinya ta ki zama ba ta biyayya ya kai karan shi kuma dole ya biya shi kuɗin shi ina son ƙarin bayani akan wannan magana kamar yadda yanzu auren yake tafiya yanzu wasu sukan kalli matsayi ne ma daidai matsayinka wasu yanzu ba a tunanin dan mai kuɗi yanzu bai tunani ya auri dan talaka yana nufin kwarya ta bi kwarya za ga cewa yanzu aure sai dai a yi shi tsakanin class ɗaya kama wasu irin illoli ne ake iya samu a auren doli. gaskiya in an zauna taron tunda ba soyayya a tsakani ba tausayi ba ta tausaya mishi ba zaman in tafiya ta tafiya ko me na hali yake ciki ba ta taba jin shi a ranta ba amma idan ta aure shi dan so takan sa tausayin shi in tafiya ta tafiya za ta dinga tausaya mishi a kowane mu'amala na cikin za ta yi kokarin su tafi tare to yana daga cikin damuwan da yake tasowa idan ya zama na ba soyayya kuma za ta rinka mishi wulakanci da raini duk yana sa innan abubuwa. ga shi dai ba biyayya. Gaskiya babu biyayya. Ma'aurata, ma'aurata. Rabi kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau, mu ta mako wata mace ce da ganin yanayin da 'yan mata da suke rayuwa a gidajen da ake fama da talauci ke shiga, ya sa ita ma ta shiga aikin jin kai. Kada in kai ku da nisa waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi ga mu ta mako. Ni dai eh, kamar yadda suna na ya gabata Habiba Abubakar Imam Yarbaiwa. baiwa a takaice an haife ni ne a jihar borno kuma na samu karatuna a can tun daga primary har secondary school so na zo nan kuma na samu diploma a nan legal na tafi na je na yi advanced diploma kuma na tafi nijar na je na yi degree program in shari'a and civil law a wace jami'a a nijar abubakar ibrahim university to yanzu me ake yi to yanzu dai abubuwan da aka sa gaba shine gwagwarmaya ya za a yi a tallafa wa mata ya za a yi a kalli mata saboda yau da gobe kullum mu muke tare da su muna jin abubuwan da yake fitowa daga bakin su muna ganin mu'amalolin su tare da yara da yanayi na rayuwa na yau da gobe a kullum duk sanda muke tare da su muna jin koki kala-kala to yadda daga cikin abin da ya ja hankali na hannace to ni wasu bani da wani dama ne da zan iya domin in kalli waɗannan matan in ga ta ina zan bullo musu da wasu hanyoyi da zan tsaya da kafafuwarsu to abin da ya fara jan hankali na na zo ne zan wuce zan je wata unguwa sai na da wasu yara a waje da yara ƙanana su suke ce min da Allah ki taimaka mana da abinci sai na ce to wani irin abinci kuma sai suka ce wallahi kin ga yau bamu ci komai ba kuma mahaifiyar mu ce dama take fita ne ma to ba ta da lafiya to yanzu a gidan namu ma gaba ɗaya ba wanda ya ci to sai na ga cewa ha zo mu je gidan naku saboda in kafa hujja in ga meye dalili da yasa yara haka kamar wannan yan matan har za su fito suna barace barace a waje to tunani na ai to ni suka samu in suka samu wani kuma me zai biyo baya mm. to shine sai na shiga gidan a gurguje dai nake magana bayan na shiga gidan na janatar da iyayensu na janatar da mahaifiyar a kwance dai kamar yadda suka gaya min baya ga nan sai ta karbe ni hannu biyu take gaya min gashi gashi gashi halin da ta suke ciki na je ga abin ba daɗi ba daɗi sosai tana kwance cikin jinya da kuma kan kannan su guda biyu su ma dukan suna kwance ta ce mahaifinsu ya rasu shekara hudu baya ba su da wani wanda yake taimaka musu ko yake wannan magana karatu ma babu sai na ce to shikenan na tafi gida na je na kira mai gidana ya za a yi ga halin da ake cike ce auna musu shinkafa kwano kaza haɗa musu da taliya makaroni da waye waye maganan da nake miki magana ce shekara goma a baya shekara goma da suka wuce. Kina an sha an kin shafe shekaru goma kina wannan gwagwarmayar? Tabbas na shafe sama da shekaru goma ina wannan gwagwarmayar. So daga wannan lokacin sai na ga a'a to ashe ina da ma wata dama da har zan iya yin wani abu. To in irina irina muka haɗu da ni da wata da wani da wani to me zai hana mu gina wata gidauniya da za mu kawo wani tallafi ga waɗannan matan saboda abubuwan kullum da ta'azzara suke yi a ce waɗannan 'yan matan dukansu babu karatu babu arabu babu boko babu abin da za su ci balantana ma ki ce wanki saboda in kika shiga ɗakin ma kayan da za su sa babu saboda gaba ɗaya sun yi dauɗa to in dai iri na iri na in muka haɗu to me zai hana mu tashi wani abu domin mu tallafa waɗannan mutanen na fara bibiyan waɗanda nake tare da su kamar makota da abokan arziki me zai hana mu haɗa gwiwa domin mu tashi wata gidauniya me zai hana mu wannan abin so an fara da an fara kin san yau da gobe sai Allah in aka yi nan aka yi nan aka yi nan wannan ya zame in janyo wani wannan ya zame in janyo wani a haka dai tafiyar ta fara to sai na fara tunanin to tun da haka ne me zai hana in dan hada da wasu wurare da nake ganin kamar su ma suna abin nan so sai na fara hada kai da Aminu Bizi muka fara haɗa kai da shi bayan mun haɗa kai nake karanta masa gashi gashi wani dan uwana wana Allah ya masa rasuwa shi haɗa ni da shi saboda abokin sa ne mm. so muka fara muka fara requesting kuɗi a Jaiz Bank mm. to bayan an yi wannan requesting ɗin kuɗin so sai suka ce to abin da za a yi tsarin da za mu shigo da shi shine tsarin da za a kawo abinci a rika raba wa mata haka da mm. masu kananan sana'o'i kayan abincin da za su sarrafa su siyar misali a wara kike yi kosai kike yi alala ko wani abu makamancin wannan ko da abincin siyarwa ne to mu a aikace za mu baki abincin za mu baki gundari abin da ya kama um, gawayi ne itace ne duk abin da kike bukata za mu baki na kwana goma idan muka baki adadin za mu tambaye ki kamar awar kwano nawa kike za ki cewa kwano uku nake yi kullum sai mu lissafa uku uku nan su goma to shi za mu baki za mu baki mai da zai ishe ki na kwana goma za mu baki gawayi da zai ishe ki na kwana goma za mu baki komai da komai na kwana goma nan so amma kuma tsarin daily collection ne bayan kin je kin sarrafa kullum za mu karɓi kaso ɗaya sai a yi divide by 10 hmm. to kin ga ai an hutar da ke baki ki tunanin me zan je yau zan je in nemi kuɗi yau zai dole za ki sarrafa kuma za ki ware a divide by 10 ki ware abin da kika samu riba muke ba mu kaso ɗaya kuma ba shi da bambanci farashin namun da kasuwa to haka muka rinka yi da farko kafin ma har mu zo kuma muka ga cewa wannan abin ya karbu fiye da yadda kike zato dan na fara dilin kamar da bangaren dorai na zo na shiga fage hotora brigade unguwa uku duk waɗannan unguwannin sai da na zaga ko ina ya zamto ina da waɗanda wasu har sai da na kakkafa wasu mutane saboda ayyukan sun min yawa da sauransu sosai sai muka ga cewa wannan ya karbi to me zai hana mu bijiro musu kuma da wata hanya domin a shigo musu kuma da misali ba kayan abinci irin wannan yake yi ba ai za ki iya amfana ko da kaya ne na siyarwa haka kama takalma yarurruka da sauransu so sai muka haɗa kai su ma da bankin kai tsaye sai muka ga ta ina za mu fito musu da tsari kuma da za su yi domin a ba su kuɗin koda kaɗan ne za su ɗan juya samu riba to shine aka shigo da tsarin mudaraba system yawwa yawwa yawwa da riba sai a raba riba mm. to a haka aka rinka yi kawo i wannan lokacin da muka zo wanda yanzu an zo wata gaba na cewa an yi nisa a wannan harkar ta mudaraba har mun fara shiga inda muke manya-manyan 'yan kasuwanmu da suka yi karfi daga cikin waɗannan masu dubu ɗari ɗari ɗin sun wuce tunani mm. sun yi karfin da yanzu muka shiga cikin tsarin murabaha tsarin da muke shiga a siyo musu kayan a kasuwa na miliyoyin kuɗi wani na miliyan biyu miliyoyin uku miliyoyin hudu har miliyoyin goma mm. muna jure da bankuna ana ba su waɗannan kuɗaɗen kuma alhamdulillah suna kasuwancin suna dawowa da su sannan kuma wani tsari da muka sake fitowa da mata da shi mun ga cewa still now duk da ana kasuwancin da sauransu ga hanyoyi kuma da muka ƙara ɗauka sai muka ce to me zai hana mu kawo canji a jihar kano wanda zai zamto ai mata sun shigo harkar sufuri to ta inda muka bi sai muka ce to me zai hana muka haɗu da wata kungiya mata zalla eh, da kuma tare muka haɗu muka shigo da wannan tsarin na um, electric vehicles saboda kawo canji daga ɗumamar yanayi na gari da muke ciki da sauransu. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban kasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako Habibu Abubakar Imam ‘yar baiwa da bakin namu na yau, Mariya Muhammad da Asama'u Sani da kuma Hadiza Muhammad. sai kuma wakilan baraka bashir a birnin kano da kuma binta ibrahim a kaduna garin gwamna da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin a wannan makon a madadinsu duka ni alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Yes, Baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona wa mainan dudu da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Mu kwana lafiya sai da safon ku.